Bisa ga dukkan alamu batun yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce tana yi ya shiga cikin wani yanayi na rudani da rashin sanin inda aka sa gaba. Tun a lokacin da aka rantsar da gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello a matsayin gwamnan jihar. ya lashi takobin dawo da makudan kudaden da suka ci an sace a lokacin tsohuwar gwamnatin da suka gada, tare ma da hukunta waɗanda aka samu da laifin satar. Daga bisani dai gwamnatin Abubakar Sani Bello ta samu nasarar bankaɗu wata muguwar sata ta sama da Naira miliyan 261 a ma'aikatar fanshon jihar, tare ma da samun wasu ma'aikatan hukumar fanshon su kimanin talatin da laifi. ko da yake kawowa yanzu babu wani cikakken bayani na hukunta su sai dai a 'yan kwanakin nan bayanai suka nuna cewa gwamnatin jihar Niger ta yafe ma shidda daga cikin mutane talatin da aka samu da laifin. Kamar yadda shugaban ma'aikatar kula da harkokin fanshon na yanzu Malam Usman Tunau ya shaida mani. A masu waɗannan shida ɗin su ne na sani aka ce rubuta abu a kansu su ne na rubuta a kai. Akwai maganar laifin da suka yi girman shi kamar wannan matakin da aka ɗauka kamar wani koma baya ne a wannan yaƙi da gwamnati ke yi da cin hanci da rashawa. A'a to ai a kowane cikin yanayi ake akwai tsarin da ya kai ana iya yafe mutum shugaban kasa ko gwamna to sai dai hukumar kula da harkokin ma'aikata ta jihar Niger ta ce ba ta san da batun yafe ma waɗannan mutane ba in ji kwamishinan hukumar comrade adam erana wannan bai so gare mu ba kuma ina son tabbatar maka duk wanda ke da laifi a ciki mu mun zartar da hukunci a kan shi ba wanda guda ɗaya da muka yafe mawa so yana da wahala matuƙa mu a matsayinmu na civil service mu yi kumbuya kumbuya a al'amari irin wannan kuɗin pension ne A yanzu dai Majalisar Dokokin Jihar Niger ta ce tana bincike akan wannan al'amari. Malik Madaki Boso shine shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata na majalisar. Saboda akwai abubuwa da yawa a cikin alamarin nan akwai wasu korafi ma da aka kawo cewa su kusan talatin da wani abu ne amma a ciki akwai wayanda kamar mutane guda shida wayanda ma su ya hima na wasu an rubuta takarda mutane shida an rubuta ma eh, rubuta takarda zuwa wurin gwamna gwamna ya sa hannu saboda su wayannan a yafe musu To amma menene matsayin wannan al'amari a tsarin mulkin Najeriya tambayar kenan da naima lauya mai zaman kansa a jihar Niger barista Ibrahim Rege ta wayar salula. Eh, so babu doka a Najeriya ga da ya ba gwamna ko ciyaman ko shugaban kasa dama ya yahe ma mutane dukiyar da suka sata na jama'a babu wannan doka a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.